ma da ya fito kafan TikTok yana bayani akan abin da ya shafi ma'arifa ma'ana sanin Allah a social media wanda wai shi burinsa a yana muradi ya ga ya ɓata ɗariƙa Shehu Tijjani ko ya bata failar Shehu Ibrahim. a ita shi abin da ake nufi da ma'arifa sanin Allah ko kuma tarbiyatul azkar shine asalin tauhidi ya zama duk wani musulmi mumini ya wuce makamul islami qalatul a'rabu amanna wallan tu'minu walakin qulu aslamna akwai makamatul makamul islami shine makami na kowa da kowa ordinary makami kenan sannan akwai makamul imani makami na biyu kenan sannan akwai maƙamul ihsan shine maƙami na uku al-ihsanu an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam fa'in tarahu fa innahu yaraka Wani wannan maƙamin maƙami ne wanda yake ba kowa ke kai wannan maƙamin ba sai zaɓaɓɓu daga cikin bayan Allah to wannan bawan Allah eh, na Ghana ya fito ta kafan TikTok ta yadda suke tattaunawa da wasu daga cikin maƙiya addinin Allah, maƙiya ɗariƙun sufaye wai don su ɓata ɗariƙun sufaye. Suna waɗansu kalamai na ɓatanci, wasu kalamai kuma na son zuciya, waɗansu kalamai kuma na ainihin rashin gaskiya. Wanda hakan ba wai yana mai da ɗariƙa baya ba ne, har kullum ɗariƙa ana amsanta a hannunmu, ana amsanta a hannun malamanmu, ana ansanta a wurin almajiranmu ana ansan ɗarika a wurin mu saboda haka a wannan bawan Allah zan sanya muku a bayanin da yayi yi ko kuma yake yi da kuma rashin fahimta shi a ganin shi nan ya fito yana burgewa ne bai san ma yana fito da bayani a fili yadda mutane za su fahimci menene ake nufi da ma'arifa sanin Allah saboda haka bari in sanya a duk da bidiyon na da tsawo za mu yi bayani akan abin da ya samu a ciki. Ya so wani lokaci sai mu zo mu, mu ainihin ɗaga sauran bayanan. Akwai ɗan uwa mai albarka, ɗaya daga cikin wakilanmu wanda ke ƙasar Ingila, Malam Kamal wanda yana Ingila da zama. shi ne cikin himmarsa ya ƙoƙari ya tura mana da wannan bidiyo kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya saka wa Kamal wanda wakili namu ne a garin Ingila. kusan wannan tasha tamu mai albarka Malam Mai barota tana da wakilai a sassanin duniya Amerika, Ingila, Faransa, Germany, Italy duk muna da wakilai. To wannan wakilinmu ne daga ainihin ƙasar England Malam Kamal ya tura mana da wannan bidiyo kuma za mu yi bayani mu warware mu al'umma shubahar da wa'innan wahabiyawa suke kokarin su kawo a cikin ɗariƙar Shehu Tijjani domin jama'a su fahimci abin ba kamar yadda su suke kokarin yaɗawa ba Kamar yadda kun sani in sun zo sun karanta jawahir Ma'ani da gurguwar fassara mukan fito mai fassaran da al'umma suke ganewa kuma su zo suna godiya. Saboda haka bari mu sanya muku ku ji abin da suke faɗa tukunna. Akan khuruji shay'in daqqa aw jalla saboda a wurin ake so a fitar da abin da ake so ka gane. Allah na yana shiga cikin komai yana yana fita cikin komai babba ne ko karami sai ce ka ta kokari kana tafakkurin huruj sai in dakka aw jalla an ilmika wa qahrika hatta lahazatu sukuni shi ma za ka yi guda hamsin haka za ka ta yi in kai kwana ɗaya kwana biyu sai muqaddami ya zo ya tambaye ka to me ka gane in ya maka wasu tambayoyi ba gane ba sai ce ka ci gaba laka tafakkur ka ci gaba da tafakuri har ya kai matsayin da hashi zai zo ya ce maka to yanzu an ce Allah yana, fita cikin komai abun babba ne ko ƙarami ne to idan Allah yana fita a cikin komai Allah zai shiga cikin komai akwai abin da zai rage sai ka ce a'a saboda ai Allah a hatsa bi kulli shay'in Allah ya riga ya kewaye dukkan komai idan Allah ya kewaye dukkan komai to me zai rage sai ka ce ai ba komai to kaga ka tabbatar da ba komai sai ka ce eh ka tabbatar da ba komai ka ce eh to me rage ni na rage sai ce a'a kai ka rage kaga a hankalce za ka iya ce eh idan an ce Allah ya kewaye komai ya lullaba komai ya shiga cikin komai ya fita komai dakka au jalla to me zai rage ba Allah kenan sai shi muqaddame ta miktun in ka tabbatar da haka ni menene in kai shiru sai ce ni menene a bayaninka sai to kai Allah ne kaga matakin farko kenan kaifa Allah ne wannan fa duk dai abin da yake kusa da shi da wani abubuwan da zai zai zai kokari zai ko ah, uwa kun ji wannan bawan Allah wai shi nan yana da'awar cewa ya yi ɗariƙa ne ko kuma ya yi tarbiyatul azkar a nashi irin tarbiyatul azkar ɗin ga irin abin da shehu shi ya koyar da shi ko ga irin abin da fahimta shi ta koyar da shi to za mu muku bayani ta inda za ku fahimta insha Allah akwai matsaloli da ake fuskanta ko muna so al'umma ku yi ƙoƙari ku nisanci waɗannan matsaloli musamman da suke fuskantar waɗansu daga cikin masu shiga ɗariƙar shehu tijjani shiga ɗariƙar shehu tijjani tana da matakai kuma tana da ainihin ƙa'idoji daga cikin ƙa'idojin shiga ɗariƙar shehu tijjani shine shehu ibrahim yake gaya mana idan zaka shiga ɗariƙar shehu tijjani shehu ibrahim yake gaya mana watsalub murabbiyan kabiran nasihan kamila irfanin imaman salihan shehu ibrahim ya ce watsalub murabbiyan kabiran in zaka shiga ɗariƙa ka nemi mai maka tarbiyya kabiran babba gogagge wanda ba wai yaro zai baka ɗariƙa ko ya baka tarbiyatul azkar ba wanda ba a gama mai shi ma tarbiyya ba ya ce shi zai baka tarbiyya to za a samu matsala ƙa'idan amsan tarbiyatul azkar a wurin shehunnai a wurin yan ɗariƙu sai wanda suka cika waɗannan sharuɗan shi ibrahim ya ce wa rabbiyan kabiran gogagge zaka samu kamila irfanin mai cikakken ilimin ma'arfa, sannan imaman shugaba salihan na ƙwarai sai ya zama mai ilimi mai ilimin ma'arfa, sannan ko mai shekaru sannan gogagge sannan kuma shugaba ne salihi mutumin kirki to ai daman bawan Allah ina ganin kai inda kaje kai tarbiyatul azkar din kaje kayi tarbiyatul azkar ne a wurin ah, malamin da bai cika waɗannan sharuɗa ba To kuma duk malamin da bai cika wannan a cikin ɗariƙar Shehu Tijjani kai tarbiyya a wurinsa, dole za a samu matsala. Wataƙila malamin naka ɗan haƙiƙa ne, dalili kenan da yasa sa ya koya maka waɗansu abubuwa daga cikin haƙiƙanci ka ɗauka kuma shine tarbiyyatul azkar, ka ɗauka kuma shine ɗariƙar Shehu Tijjani. To babban abin da nake so in faɗakar da ku cikin maganar wannan bawan Allah da yake ƙoƙarin hallakar da al'umma. Ita tarbiyyatul azkar in ka shiga za a baka abubuwan da ake karantawa daga ciki akwai mu'awwali. Ko mu'awwalin nan ba sunan Shehu Tijjani ba ne, ba sunan Shehu Ibrahim ba ne, ba sunan Shehu, eh, eh, Annabi Muhammadu ba ne. Allahumma alaika mu'awwali. Allahumma wai Allahumma sai ka ce Allah. Ashe tarbiyatul azkarin ma in an shiga ba kowa ake ambata ba sai wa sai Allah. To tunda Allah ake ambato a cikin tarbiyatul azkar na ashe ba kowa ake so a gano haƙiƙaninsa ba sai wa sai Allah to wannan ilimi ilimi ne mai faɗi ilimi ne kuma duk wanda ya zo duniya ya koma ga Allah bai gane yanayin yadda Allah yake ba ya zama irin fahimtansa da Allah irin fahimtar arna ne wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah to wallahi yayi asara ya kamata saninka da Allah da kuma tauhidinka da Allah ya zama ya bambanta da na arna ya zama ka san Allah a matsayin Allah, ka san Allah, ka gano Allah yadda Allah yake, ba irin yadda kowa yake tahayyul ya rinƙa ma Allah irin wannan tunanin Allah kaza ne, ba irin wannan ake so mumini musulmi ya gano Allah ba. To kamin nan wannan bawan Allah ɗan gana ya ce, ah, idan aka shiga da kai tarbiyatul azkar za a nuna maka Allah yana shiga cikin komai kuma Allah yana fita cikin komai a ƙarshe sai ya ce sai a ce kai waye sai ka ce kai kai ne Allah kai ma ka zama Allah to wannan shine filin dagan da uh, muke ta kaiwa da kawowa a wurin wahabiyawa shine wahadatul wujudi kowa ya koma kowa ya zama Allah a ci kowa Allah ne wanda idan wannan aƙida ta mu ta sufaye ne ba za mu ɓoye ta ba in kuma ita ce aƙidar mu Da kun ji ta a bakin manya-manyan malamanmu wanda suka shuɗe, irin su Shehu Ibrahim bai taɓa yin lakca ya fito ya ce ai kowa Allah ba ne. Irin su Shehu Tijjani bai taɓa yi ya zo ce kowa Allah ba ne. Sai dai idan an ga abu a rubuce rashin fahimtar me ake nufi da shi ne su kuma wahabiyawa daga sun ɗauka sai su rinka bashi wata ma'ana ta daban. Amma in muka zo muka yi bayani daga baya sai ku gane ba abin da suke ba abin da muke nufi shi su suke nufi su sun yi yamma mu kuma fassarar mu ta yi gabas ah, lallai ah, shi Allah wajibi ne ka san shi domin hadisul qudsi da cewa ni qabla an ta'buduni fa illan ta'rifuni kaifa ta'buduni to mun yi amfani da wannan ne ah, muke kokarin mu san Allah mu gano Allah ko malaman mu saka hada mu da Allah kamar yadda manzon Allah ya hada Imam Ali da Allah ya sa shi cikin ɗaki Imam Ali shi ya ma shi eh, ya eh, annabi Muhammadu shi ya ma Imam Ali tarbiyatul azkar sannan shi kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi Allah ne mai tarbiyatul azkar wannan a jawo mutum a sa shi a ɗaki a sanar da shi Allah Allah ne ya koyar da mu domin annabi Muhammadu shi ne farkon wanda Allah ya fara jawo shi ya kai shi kogon Hira a nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ma manzo Allah tarbiyatul azkar kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya gane Allah aka nuna mai abubuwa da dama ya ruɗe daga nan ya zo ya gane Allah annabi ya fito 'yar yarjifu fu'aduhu zuci shi tana bubbugawa manzo Allah sallallahu ya fito a rude yana zammiloni zammiloni zammiloni zammiloni to Allah yana son ya gano wani abu ne a wannan karatun da Allah ya mai ya turo mai mala'ika Jibrilu har ya lilli har ya zo gida yana zammiloni zammiloni zammiloni zammiloni ku lullube ni ku to wannan shine tarbiyatul azkar wanda Allah ya sa zan Allah Allah yana da iko ya maida annabi annabi ya turo mala'ika ya kawo mai wahayi ba sai an keɓance shi a wani kogo na wasu kwanaki ba to wannan shiga kogon da annabi ya yi tarbiyatul azkar ne Allah ne ya ma manzon Allah tarbiyatul azkar ya sanar da manzon Allah wane ne shi tukunna annabi tukunna annabi ya gano Allah a cikin wannan kogon hira'in sannan bayan annabi ya yi tarbiyatul azkar a wurin Allah shi ma sayyidina aliyu sai annabi shi ma mai tarbiyatul azkar ya sa shi a ɗaki ya kulle shi ya ba shi ainihin azkarai ya ci ya fito lokacin da na aliyu zai yi aman abin da ke kirjin shi sai annabi ce masa kallimin nasa ala qadri qulihim ya ali kai ma mutane magana a bisa gwargwadon su. in musu magana a bisa gwargwadon su. shi yasa zaka ji manzo Allah ya cewa anan madinatul ilmi wa aliyun babuha ni ne birnin ilimi aliyu shine kofar ilimi zaka ji Imam Ali yana faɗa yana cewa inni la aktumu min ilmi jawahirahu kai la yaral haqqa zu jalin titina, bi jawhari ilmi law abumu bihi laqila li anta mimman ya abudul wasana walasta halla rijalun muslimuna dami yarawna aqbaha ma ya tunani hasana Imam Ali ke cewa inni la aktumu min ilmi jawahirahu wallahi in ɓoye wani jauhari wani diamond daga cikin ilimi na shi yafi fi min alkhairi kai yaral alhaƙa saboda kada ya ga gaskiya zu jahalin ma'abocin jahilci fa yaftitina ya fitine ni bi jawhari ilimin akwai wani daimun na ilimi lau abu mu bihi da zan yi furici da shi laƙila li anta min manya abdul wasana imamu ali ya ce wallahi da sai an ce mun ina cikin masu bautan gumaka walasta halal rijalun muslimuna da mi da waɗansu mutane sun halarta jini na ya rauna aka baha ma ya tuna ni hasana mummunan abin da suke aikata mun su rinka ganin abu ne mai kyau to saboda haka Imam Ali Allah ya kara masa yadda annabi ya mai tabbatul azkar Imam Ali shi mai kamu ƴaƴansa da jikokinsa Imam Al-Hassan Imam Al-Husaini su ma aka sa su a ciki aka ba su daga nan Imam Hassan Imam Husaini su ma suka kawo ‘ya'yayensu hakan har ya kawo kan Maulana Shehu Ahmad Tijani aka ba su ilimi na tarbiyatul azkar to wannan kenan saboda haka tarbiyatul azkar ba wani sabon ilimi bane ilimi ne wanda yake da asali tun daga manzon Allah tun daga Allah har manzon Allah har sahabbai har kuma kan mu masoya manzon Allah sufaye wannan kenan wannan bawan Allah in ba ku manta ba a baya ya ce wai idan aka sa ka a ɗaki ana maka tarbiyatul azkar za a nuna maka Allah yana shiga cikin komai Allah yana fita cikin komai To ai shigan Allah cikin komai da fitan Allah cikin komai wannan ba sabon abu bane Qur'ani ma ya tabbatar mana da haka. Allah na shiga cikin komai Allah na fita cikin komai shine wani abin da ake cewa tajalli. Allah yakan yi tajalli a jikin halittunsa amma idan Allah ya yi tajalli a cikin halittu ba kuma shi ke nuna waɗannan halittun sun zama Allah ba. Allah ke da ikon yi haka halittun shi ya halicce su fa'alul lima yurid amma kuma idan Allah ya yi tajalli a jikinsu ba shi ne za ka ce wannan abubuwan baki ɗaya sun zama Allah ba. Misali, Allah tabaraka wa ta'ala ya yi tajalli a jikin bishiya, ya yi tajalli a jikin bishiya, Allah ya yi magana da halcin bishiya, bishiya ta yi magana da halcin Allah. Lokacin da annabi Musa ya samu waɗansu mutane guda biyu suna faɗa, haza min shi'atihi wa haza min aduwihi. Wannan jama'arsa ne, wannan maƙiyansa ne. suna faɗa akan shi jama'ar annabi Musa ya ɗebo itace, a jama'ar Fir'auna ya ɗebo itace, sai ce jama'ar annabi Musa shi zai ɗauke shi itacen nan ya kai mai gida, sai ce ba zan kai ba. Annabi Musa ya sami suna wannan faɗan, sai ya zo ya musu nasiya ya ce kai me haɗa ku sai ce na ɗebo itace ya ɗebo itace ya ce sai na kai mai gida, ni kuma na ce ba zan kai mai gida ba. sai annabi Musa ya ce to tunda ya ce ba zai kai ba kai ka ɗauka itacen ka tafi sai wannan bawan Allah ya ki da ya sai annabi Musa ran shi ya ɓaci yana ɗaga hannu sai ya mahare shi fa wa zaho Musa fa kada alai nan da nan ya faɗi sai ya mutu yana mutuwa sai mutanen gari da suka je suka ah, sai ƴan uwan shi suka ce wallahi ba za mu haƙura ba tunda Musa ya kashe mana ɗan uwa kuma sai mun kashe shi nan sai wani ya zagayo daga baya ya samu annabi Musa ce inda mala'a ya atamiru bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin lalle mutane suna nan suna shirya maka makirci za su kashe ka ka fita a garin nan ina maka nasiha shikenan sai annabi Musa ya fita sai ya hijira wa ila Madiyan a mu shu'aiba Aiba sai ya tafi garin Madiyan to a lokacin da annabi Musa zai dawo bayan ya gama shekara takwas ko shekara goma zai dawo garin Misira sai annabi Shu'aibu ya ɗora mai aure da ƴarsa guda ɗaya sai ya bashi sandan nan da annabi Musa yake jefarwa ta zama maciji asalin sandan ja ce ya kuma bashi wasu ‘yan tumakai ya ce ka tafi kana tafiya za su zama maka jali wannan sandan kuma ka ɗan rinka amfani da ita kana ɗan kora tumakan da shi annabi Musa na tafiya a kan hanya kamin su zo sai cikin matashi ya kai wata tara naƙuda ya zo za ta haihu kuma ga ruwan sama ya jiƙa ta tana kuka tana mijina ruwa a sanyi ya dame ni sanyi ya dame ni a bani wuta sai Musa ya hango wani haske can sai ce inni anastu nara ga wuta can na, hango bari in je in zo miki da shi a nan Musa yana tafiya yana tafiya yana tafiya ya bar macen shi a nan wutan nan da yake hangowa ya zata wuta ne yana zuwa kawai sai ya ga ashe haske ne na Ubangiji ke bayyana a a jikin wata bishiya yana zuwa sai ji an ce innaka bil a yana zuwa wurin sai ya ji an ce mai a innaka bil wadil muqaddas duwa wa ka fastami lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana abudni wa aqimis salata li zikri sai Allah ya ce mai wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkalu alaiha wa uhshu biha ala ganami wa lafiya ma'aribun ukra me a hannun damanka ya Musa ya ce wallahi sanda ne to wannan maganan da Allah ya yi Allah ya yi tajalli a jikin bishiyar amma ba ana nufin bishiyar ta zama Allah ba ne amma Allah ya yi tajalli cikin ikonsa ya gaya mana wani a Ƙur'ani ko in baka yarda da haka ba kafiri ne kai Allah ya yi tajalli a Ƙur'ani sannan lokacin da annabi Musa zai je ganawa da Allah a wuri na biyu shine a tsuri Sina wanda Allah ke cewa tin wa zaitun wa tsuri sinin wa hazal baladul amin annabi Musa yakan gana da Allah ba ma shi ba har banu Isra'ila, kasan banu Isra'ila bayi ne kangararru. Allah yana son su amma su ba sa son Allah. Allah ya zaɓe su ya fifita su zaka ji Allah har lallashin banu Isra'ila yake yi a cikin Qur'ani su ne Isra'ilawa. Ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wattaqu yawman zaka ji Allah na lallashin su. Amma saboda kangarewa irin na Yahudawa bani Isra'ila wallahi al'azim." sai abin da suka so kuma Allah ke musu saboda tsabagen kangarewa domin yawancin annabawa Allah ya yi su a cikin banu Isra'ila su annabi Yusuf ‘yan annabi Yaƙub duk Yahudawa ne su annabi Musa dukkansu Yahudawa ne a cikin matan manzo sallallahu alaihi wasallam akwai wacce ma ita ma ɗaya ba Yahudiya ce Eh, eh, zaɓin da Allah tabaraka wata ta'ala ya ma Yahudawa ba banu Isra'ila su sai sun zaɓa abu a wurin Allah sun ce Allah kai mana kuma Allah yake yi saboda su da yake ka gani sun ce ma annabi Musa ba za mu yi imani da kai ba sai mun rinka cin abinci daga sama Allah ce wa anzalna alaihim almanna wassalwa aka soka musu da yan shila da darbe sakai ta ce daga sama sun ga wannan suka ce Musa ba za mu yi imani da kai ba ah, har sai ya zamanta cewa mun je mun gana da Allah. Shikenan Allah ya ce ka zaɓi mutane saba'in waktara Musa saba'in da rajulan katina Mutane saba'in suka yi suka gana da Allah. bayan sun gana da Allah sai suka ce to mun ji murya Allah. sannan suka ce wa Musa ba za mu yi imani da kai ba dutsen nan da muke ganawa da Allah ya yi mana rana yana damun mu sai ya cicciɓo ya mana inuwa Allah ya ce wa izna taqallal jabala fawqahum ka'annahum zullatun wa zannu annahum waqi'un bihim wallahi dutsen sai na haka aka daga musu ya musu inuwa saboda duk abin da suka roka Allah yana musu saboda Allah yana son banu Isra'ila su ba sa son Allah sun kashe annaba sun kashe annabi Zakariya sun kashe annabi Yahaya sun zo za su kashe annabi Isa ne Allah ya sama da shi yan ta'adda ne Yahudawa sosai tun zamanin da sai suka ce Musa ba za mu imani da kai ba hatta na Allah ta. sai mun ga Allah ido da ido to ganin Allah ido da ido shi ma Musa dan ya ji banu Isra'ila sun ce suna son ganin Allah ido da ido sai ya ce rabbi arni anzur ilaika Allah ka dan nuna min kanka sai Allah ya ce Musa lan tarani walakin anzur ila aljabali fa in istaqarra makano fa sawfa tarani Musa baka iya gani na amma ka kalli dutsen nan in ya tabbata inda kake zaka iya gani na falamma tajalla rabbuhu lil jabal yayin da Allah ya tajalli a dutse a ƙarƙashin fassarar wannan aya idan ka duba imam shaukani a cikin tafsirin shaukani a ƙarƙashin fassarar wannan aya ya ce falan ma ta jalla rabbuhu lil jabali ya ce ai falan ma zahara Rabbu lil jabali yayin da Allah ya bayyana a dutse to ashe Allah yana iya bayyana a cikin halittunsa kenan wallahi tallahi abin da imam shaukani kenan ya fassara wannan aya kun ji wannan daƙiƙi dan ya ɓata dariƙar tijjaniya wai Allah yana shiga cikin komai yana bayyana cikin komai to ai ƙur'ani ne ya tabbatar da Allah yana bayyana a cikin halittunsa. amma dan Allah ya bayyana a cikin halittunsa baya nuna cewa kuma halittun nan sun zama Allah Ga shi a ƙarƙashin fassarar wannan aya abin da imamu shokani ya fassara kenan ku je ku duba in ba haka bane ku ce mai ɓaro ta ya zo ya yi ƙarya abin da imamu shokani ya fassara kenan yace falan ma tajalla rabbuhu lil jabali yace ce ai falan ma zahara rabbuhu lil jabali yayin da Allah ya bayyana a jikin dutse wa karra Musa ka, nan annabi Musa ya faɗi sumamme idan na fara kawo quotation akan abin da ya shafa ah, bayyanan Allah a jikin halittu, abin na da yawa. Ba tare da sai mun duba wani littafi ko abin da ya kama da haka ba a cikin Kur'ani kawai wallahi hujjan sai ta kai. Bayan Allah ya yi tajalli a jikin dutse, Allah tabaraka wa ta'ala yana tajalli a jikin kowa, Allah yana tajalli a jikin komai. Allah yana tajalli a jikin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta a jikin manzon Allah Allah yana tajalli ma'ana Allah yana bayyana idan ba idan ba manta ba a lokacin bai'a akwai bai'atul akba akwai bai'atul ridwan a lokacin bai'a wanda aka yi ta a ƙarƙashin bishiya na innal lazina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim duka sahabbai kowa ya daura hannun shi haka wanda zai daura hannun shi haka wanda zai daura hannun shi haka wanda zai daura hannun shi haka sai annabi ya sa nashi a sama lokacin da annabi ya sa hannun shi a saman hannun sahabbai sai Allah ya ce innal ladzina yubayi'unaka lalle wanda suka yi maka mubaya'a inna ma yubayyi'una Allah ba kai suka ma mubaya'a ba Allah suka ma mubaya'a bayan kuma annabi suka ma mubaya'a sai Allah ya ce yadullahi fawqa aydihim sanda ka daura hannunka a saman hannunsu ba hannunka bane hannun Allah ne to anan Allah ya bayyana ne Allah ya yi tajalli a jikin manzon Allah amma baya nufin cewa manzon Allah ya zama Allah to saboda haka bayyanan Allah a cikin halittu wannan Qur'ani ya riga yayi bayani kafiyan shafiya amma baya nuna cewa kuma halittun sun zama Allah Allah ɗaya ne wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakiz waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min az-zul wa kabbirhu takbira to sharhin na da yawa ga sunan inda wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama ya rasulullahi san da kai jifa ba kai kai jifa ba yakin ahzab Allah ne ya jifa to kaga Allah yayi tajalli a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma kuma annabi ba wai ya zama Allah bane kuma Allah ke da iko akan haka kuma Qur'ani ne ba mu labari saboda haka Allah yana yin tajalli a lokacin da wani sarki ko wani gwamna ya ɗauki mota ya baka to lokacin da ya ɗauka ya baka a ka'idan tarbiyatul azkar mu a wurin ma ka'idar tauhidin mu to ba shi ne ya baka ba Allah ne ya baka domin a lokacin da ya baka Allah ya yi tajalli a jikinsa ne da sunan shi al-mu'di domin babu mai bayarwa sai wa sai Allah Allah ya tajalli a jikin shi da sunan shi almuɗi Allah mai bayarwa kuma kai ma zaka ga fa wani zai iya ɗaukan kyauta ya baka ce Allah ya bani kuma alhali wani ne ya baka To kuma baya nuna cewa wannan mutumin ya zama Allah amma san da ya baka wannan abin wallahi Allah ne ta jalle a hannun shi ya dauka ya baka shine abin da tarbiyatul azkar take nufi wallahi eh shi yasa zaka ji barhamu yake cewa idza kanatil aqdaru min malikil mulki fasiyani indima yasiru ma yubki idan dai kaddara daga wurin Allah take abin da ke sanya farin ciki da abin da ke sanya kuka mu ɗaya ne a wurin mu to babban abin da nake so ku fahimta kuma ku gane shine lallai tarbiyatul azkar ba wai tana nuna komai Allah ko kowa Allah bane idan komai Allah ko kowa Allah ne me yasa mu muke me yasa zamu boye me yasa malaman mu suke boye ka taba jin shehu Dayar Bauchi ya fito ya ce komai Allah ne ka taba jin shehu Atiku ya fito ya ce komai Allah ka taba jin shehu Malam Jani ɗan mota ya fito ya ce komai Allah Ka taɓa jin Shehu Gibrima ya fito ya ce mai Allah? Ka taɓa jin Shehu ah, Shehu Mudi Salga ya fito ya ce mai Allah? Ka taɓa jin Shehu ah, ah, Shehu mai hula ya fito ya ce mai Allah? Ka taɓa jin Shehu Harazim ya fito ya ce mai Allah? Ka taɓa jin Shehu Haruna Rashid Fage ya fito ya ce mai Allah? Ka shehu ne nan zaka ji su burjif? Ka taɓa jin Shek Mulana Al-Miskin baban Sheikh Shatim Al Miskin ka taba ji ya fito ya ce komai Allah ka taba ji Sheikh Dahir ya fito ya ce komai Allah Sheikh Ibrahim fa ka taba ji babu sai dai in an yi wani karatu wanda baku fahimta ba sai ku zo ku yi ta babatu a social media wannan shine damuwar ku wannan shine matsalar ku saboda haka ƴan uwa bayanin na da faɗi bayanin na da tsawo yawwa rashin fahimta ne irin waɗannan abubuwa da kuke gani ba ma son wai dan karnuka suna ihu mu tsaya muna kula su amma kokari suke su halakar da al'umma wallahi Allah yana iya Allah yana bayyana a duka cikin halittunsa yanzu ina so ya ku wahabiya wanda sanin ku da Allah bai wuce sanin arna da Allah ba bari in tambaye ku dan Allah wannan aya da tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ma'ananta duk wanda zai fassara dai zai ce mu daga Allah muke kuma gare shi za mu koma a'a mu daga Allah muke kuma gare shi za mu koma. To abin da kake daga gare shi kuma gare shi za ka koma to me hakan ke nufi kenan? Kuma haka ake fassarawa wai mu da inna lillahi mu na Allah ne daga Allah muke wa inna ilaihi raji'un kuma gare shi za mu koma. To mu daga shi muke kuma gare shi za mu koma to ya lamarin kenan yake. Mu an ce haka ake fassarawa inna lillahi mu daga Allah muke wa inna ilaihi raji'un kuma gare shi za mu koma. Wallahi duk wani bahaushe haka yake fassarawa to me haka yake nufi <laughs> mu daga Allah miki kuma gare shi za mu koma. Ba kwa gane karatu ne. Saboda haka Allah yana tajalli a jikin idan ka ma mutum abu mummuna kaga ga ya yi ya kyale ka to ba shi ne ya kyale ka ba Allah ne ya kyale ka. Allah ya tajalli a jikin shi da sunan shi Al-Halimu mai sanyin mai sanyin hali ko al Algafuru mai yawan gafara sai ya gafarta maka da Allah ya ga dama nan zai sa wannan bawan Allah ya rama. E? idan ka kama mutum abu ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya mayar maka da martani ko ya cutar da kai ko ya azabtar da kai Allah ya yi tajalli a jikinsa da suna almuntakimu. Almuntakimu mai azabtarwa sai wannan bawan Allah ya azabtar da kai amma a hakikanin tauhidi kai ka san ba shi ya cutar da kai ba ba kuma ajaral azaminhum liyalla tarkana ilayhi muballil ilahi farkada. Hmm? to saboda haka ah, wannan bawan Allah da ya zo yana ɓaɓatu ba mu da lokaci amma za mu ƙara nukuɗa ko ɗaya ko biyu wallahi hujjojin da za mu kara irin wa'innan manganin suna da yawa yanzu kaga gabe fi nukuɗa biyu ba yi magana gashi kusan minti talatin ban ma gama ba da bayani akan bayanin akan nukuɗa ƙwara biyun ba ballata za mu ce za mu bibiyo ko maganin gabaki ɗaya mu warware kuma na san duk mutum mai hankali ko mai fahimta mai basira ko mai son gaskiya ya zama maganganun da wannan bawan Allah ya yi babu aya babu hadisi yadda na zo na kawo ayoya da hadisan manzo Allah sallallahu da maganganu na Imam Ali na san insha Allah zai rushe duk wani gaza da wannan bawan Allah yake so ya shimfiɗa cikin dari shehu a Tijani bari in ƙara sanya wani kuɗaɗe mu mu ƙara saurara sai mu dakata haka kokari ya maka ishara zuwa ga wannan ka tabbatar da cewa Allah ne to ka samu halara ta farko kenan shi ake kiran wannan halaran hahuti duk wani duk wani wanda yayi askar ka tambaye shi me ake nufi da hahuti hahuti shine matsayin da za a kai ga komai ya zama Allah ba komai sai Allah to sai tambaye sai a maka kai ka halara ta biyu halaran biyar ne kamar da na faɗa akan akwai hahuti lahuti malakuti jabaruti nasuti duk wanda in dai ya azkar in dai sun magana ta ba abin da yake cikin tarbiyatul azkar sai waɗannan abubuwan da ake so a tabbatar to idan ka faɗa wannan sai a ce to da asalin Allah da ba sama ba ƙasa ba komai wani za iya tambayan ka wani lokaci wani lokaci kuma sai a baka lokaci a ce ka je a baka salatul fati da mu'awwali ka dinga karanta ka sake dawa maka tambaya an baka da wani kuma za iya bashi biyu har uku mataki mataki ne sai a ce da Allah a dunkule ki lokacin ba sama ba ƙasa ba komai haske ne to da yake so a san shi sai ya bangare daga jikin shi wani haske shine wa shine manzo Allah sallallahu shi yasa su aqidar su shine annabi bangare ne wani haske ne da ya bangaru cikin Allah asalin annabi Allah ne hmm. shi yasa za ku ce muku za su ce maka qad ja'akum min nurun wa kitabun min za ce annabi ne nurun din ki tabbatar duk da tafsirai suna nuna nurin nan haske Qur'ani ne amma duk dan bid'a ba zai To, ka wannan daga ji ka san ƙarya ne da munafunci da ha'inci. To bari mu ji menene eh, matsayin Annabi Muhammadu a wurin mu mu Tijjanawa. Idan ka duba cikin littafin Diwani Taisirul Usuli na Shehu Ibrahim Diwani na farko, za ka ji inda Shehu Ibrahim yake cewa Muhammadu Abdullahi gairu mushabbahi bihi basharun marra mazalika saffihi. Muhammadu Abdullahi Muhammadu bawan Allah ne to gashi wannan makaryacin ya zo ya ce a wurin mu nawa Muhammadu Allah ne to ga kuma shi Ibrahim abin da yake cewa Muhammadu Abdullahi bawan Allah ne to kaga daman shi adalci shine ka ji magana a wurin ma'abota maganar fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna ku tambaye ma'abota ambatan abu in ku ba ku sani ba to ka ga daga ji wannan da ya zo yana magana akan abin da ya shafi halar halarori kuma bari in gyara maka Halarorin nan ba hahuti ake cewa ba hahutu, nasutu, malakutu, jabarutu amma kaga kai hahuti kake cewa kana ma ƙarshen kisra kuma ba za ka ce hahuti ba domin ba abin da zai mai da shi hahuti. Sai dai in ka sako halara mudafun shi ya zama mudafun ilai, sai ka ce hadaratul hahuti, hadaratul lahuti, hadaratul nasuti, hadaratul malakuti. An fahimta ko? Amma ka zo kana ta hahuti, malakuti. A'a sai dai ka ce hahutu, malakutu, nasutu, jabarutu. An fahimta ko? To saboda haka wannan ƙarya ce kawai shimfiɗa. Bari mu ƙara ji har yanzu a wurin Shehu Ibrahim meye matsayin Annabi Muhammadu. Ana danganta Manzon Allah da matsayin Allah? Sai Shehu Ibrahim ya ce a'a, "Iza qulta Abdullahi sayyidu khalqihi litansib lahu ma shi'ta la taktashil kufra ko la taktashil itra." Iza qulta abdullahi idan kace annabi muhammadu bawan Allah ne sayyidu kalkihi kuma shugaban halittun Allah kar ka ce mai Allah Iza qulta abdullahi idan kace annabi muhammadu bawan Allah ne sayyidu kalkihi shugaban halittun Allah sai ce litansib lahu ma shi ita ka jingida wa annabi Muhammadu duk abin da ka ga dama la ta katashe al'idara kada ka ji tsoro a ce ka wuce gona da iri an gane ko to saboda haka babu inda ake koyawa mabiya ɗariƙar Shehu Tijjani cewa annabi Allah ne. Wannan dai a bakin shi ya faɗa saboda suna da niyyar su ɓata ɗariƙar Shehu Tijjani wallahi tallahi ƙarya ne. Gashi dai kun ji daga bakin Shehu Ibrahim. Me matsayin annabi a wurin mu? Matsayin annabi Muhammadu shine Muhammadu Abdullahi. Hmm? Muhammadu Abdullahi. Tuna Muhammadu Abdullahi gairu mushabbahi bihi basharun marama zalika saffihi. An gane ku? to saboda haka wannan kenan ah, sannan ah, wannan bawan Allah da yake ƙoƙari ya ga duk burinsa ya ga ya ɓata maganan tarbiyatul azkari ya ga ya ɓata maganan ah, abin da shi da tarbiyatul azkar ana so ka gane wane Allah ana so ka gane wane Allah yawwa ga baitin na shoci idza qulta abdullahi sayyidu khalqi litansibu lahu ma shida la taktashil kufra sai ce huwal kullu al kullu haqqan wa inna hustafa wa dawu qadiman wala hajara ata awwala tauhid awwala zakirin wa awwala mazkurin wa rabibihi asara an gane ko saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wallahi ba Allah bane kuma babu inda ake koyarwa a cikin dariƙa shehu tijani manzo Allah Allah ne wannan ƙarya ne kake yi ƙarya kuma ka kirkira kuma ƙarya kake faɗa kuma lalle kai ba ɗan ɗariƙa ba ne kuma ko kai ɗan ɗariƙa ne an riga an maka salbu irin wanda suke yin tarbiyatul azkari ne a wurin shaidanu ba a wurin malamai ba domin tun farko ka riga ka sake ka'ida wurin wanda kai tarbiyatul azkar din ba wanda ya cika ka'ida ba ne a wurin a cikin ɗariƙa shehu tijjani ko da ko ya cika ka'ida to kai an maka salbu daman manafinci ya kai ga cikin ɗariƙan ba kuma manafinci ya kai ga cikin ɗariƙan kuma ka ƙulla wani abu na munafunci shi yasa aka yi maka salbu ka fita daga ciki shi yasa yi ƙoƙarin ka ƙulla ma wannan ɗariƙa ta Shehu Ahmad Tijani sharri saboda haka yan uwa abubuwan da kuka ji wannan bawan Allah yake faɗa wallahi ƙarya yake yi yanzu baito ta na shi bayan da muka karanta kawai sun isa hujjan cewa wannan bawan Allah ƙarya yake ma Shehu Tijani ƙarya yake ma Shehu Ibrahim saboda haka ku yi haƙuri kwana biyu ba kun gaban gabatar da karatuttuka ba commitment sun yi yawa ga watan maulidi ya zo mutane da koda yaushe muna cikin hidimin maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna fata irin waɗannan gurɓatattun mutane suke ƙoƙarin ɓata mana ɗariƙa duk inda kuka ji irin wannan karatuttuka nasu a rinƙa nema ana tura mana insha Allah rabbi za mu rinƙa zama muna warwarewa ɗan uwa mai albarka Kamal daga ƙasar Ingila mun gode Allah ya saka da alkhairi sai wani jiko kuma Allah ya kai mu za mu ainihin ah, ci gaba daga inda muka tsaya domin karatun na da tsawo bayanin kai da natsu za mu warware ma al'umma a zare da abawa a cikin wannan ƙarya da dambarwa da wannan ɗaya daga cikin almajiran wabiyawa yake yi wa tafiyar shehu tijjani wasu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu